Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji zanda Umar Mustapha ya tabbatar manema labarai a garin Maiduguri cewa 'ya'yan kungiyar mayakan Boko Haram sun sake karbe iko a garin Marte da ke arewacin Borno. Mataimakin gwamnan ya dai shaida manema labarai hakan ne lokacin da yake ba al'umman jihar hakuri game da dokar ta ɓaci da aka kafa a jihar wanda ya ce an ɗauki wannan matakin ne da izinin su sakamakon bayanan da hukumomin sojan suka ba su na cewa da zakan akwai wasu mutane kimanin sittin da ke shirin kawo kunan wakin wake a garin Maiduguri wanda ya ce hakan ne ma yasa su amincewa da wannan ɗaukan mataki. kamar dai abinda mataimakin gwamnan ke cewa mu abinda zamu gama jami'an tsaro su yi kokari su cewa duk inda za su shiga su ga cewa lalle sun juya sun aje juya ko ina a cikin inda za su shiga so da kan a samu inda wannan yaran za su tasu na zo idan ba haka ba tun da yanzu ana bin su kuma sun san cewa mutuwa zai mutuwa ya zo kuma wannan yakin ya zo karshe za su duk abinda za su yi su shigo su zo su mutu da mutanen da jama'an gari don da aka kwace mace ba kai isasshen mutane suka zauna a cikin garin ba so shi ne suka sake dawo su kori wanda suke cikin gari suka zo suka garin amma yanzu sun gaya mana cewa suna da isasshen A jami'an tsaron da suka kawo wanda za a yi wannan aikin idan Allah ya so da shi sai ɗaya za samu kan wannan. Sai da alamu wannan matakin bai ma wasu al'umman jihar dadi ba ganin cewa harkoki ya tsaya ce duk da cewa yau asabar din nan rundunar sojan kasa ta fidda wani sanarwa inda ta so ta daukar da cewa ta baiwa mutane damar zirga-zirga ne kawai daga misalin karfe 8 na safiya zuwa karfe 5 na marace yayin da za su ci gaba da kasancewa a kulle a sauran lokacin ko ya al'umman birnin Maiduguri ke kallon wannan dokan hana zirga-zirga da rundunar sojan ta kafa a wannan abin da ya faru ba Borno mu yanzu ba mu san na ɗaya tukuna muna state of emergency ne kuma ba state of emergency ba mu sani ba saboda wannan abin da yake faruwa a gaskiya ba taba takura duk duniya ba inda aka takura musu kamar yadda aka takura mutanen Borno duk da Najeriya wannan abubuwan ya yake faruwa wallahi ba za a takura jama'a hana zuwa aikin su hana zuwa neman abincin su kai yanzu wannan abin da ya faru jiya da shekaran jiya nan har yanzu ba wanda ya san menene ma ya faru tukuna the first place ana cewa yan kunan wake wasu mata ne suka shigo bomi ya tashi a nan wajen an ce mata kuma kuma an je ƙauyen shosho a nan bale kilomita uku daga cikin maiduguri an kashe mutane ashirin da wani an kwashe musu shanu su garke biyu an tafi da su duk wannan ba sojan da ya gansu ba wani na'ura da za a hango su a gansu wanda suke shigowa garin nan a ce duk an kewaye garin da sojoji da na'urori amma ba a gansu ba ga komai ba yanzu an zo hana mutane wani zai tafi asibiti ba dai yanzu wani za ka yi ta asibiti ba za ka iya kai ta ba saboda haka yanzu wannan abin da muke ciki mu dai fatan mu da in Allah ya rawa wannan abin dole ko mutum yana so ko baya so karshen wannan abin sai ya zo eh, gaskiya ba su kyauta wa al'umma ba ba su kyauta jama'a ba don kasan wayan su sai sun fita suke samu abin da za su ci da asit an daga asit of emergency a Borno dokan hana zirga zirga ya kamata sai gamna ne yake da ikon ya ya saka amma sai kuma abin sai ya ba mu mamaki sai sojojin kawai suka ce mana gamna baya gari wa sai aka ce ai sun saka dokan ta bace suna koran mutane kowa ya shiga gida ya yi mai to kuma menene ne wannan batu na sake baiwa mutane tsoro ganin irin kirarin da hukumomin tsaro ke yi na cewa suna cimma yan boko haram a tajin sambisa yayin da yan kungiyar boko haram din ke ci gaba da farmawa wasu garuruwa garuruwa da ma kwace garin da aka fitattake su a can baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya